وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 mu da haduwa cikin wannan masallaci na alhaji umar mutallib da ke nan makera a cikin garin funtuwa a jihar katsina mahadu daidai wannan lokaci yammacin alhamis 23 ga watan ramadan ta shekara 1447 wadda wannan ya yi daidai da sha biyu ga watan march shekara ta 2026 miladiya muna cikin suratul bakara kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da dama amsa kamar haka tambaya ta farko yana tambaya ne dangane da yin sallar wutiri bayan sallar ashan ko kuma bayan sallar tahajjud wato yana yin sallar tarawihi sannan kuma yana yin sallar tahajjud to a ina ne ya kamata yi wutiri to abu na farko dai shine musan cewa da sallar tarawihi da sallar tahajjud abu ɗaya ne ko ka ce tahajjud ko ka ce kiyamu ramadan ko ka ce salatu tarawihi duk abu ɗaya ne in an yi ta a farkon dare sai a kira ta salatu tarawih a istilahi na malaman fikihu ba wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ya rada mata suna salatu tarawih ba in kuma aka la'akari da cewa ba a yi ba sai da aka yi isha aka koma gida aka yi barci sannan aka farka aka zo masallaci aka yi sallar sai a ce wa sallar at-tahajjud in an yi la'akari da cewa akan yi ta ne a cikin watan ramadan da daddare sai a ce kiyama ramadan duk waɗannan sunaye ne da malaman fikihu suka sawa sallah kwara ɗaya wannan sallar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi kwana uku yana yin ta a cikin jama'a tare da sahabbai da ittifaqin duk malamai kowa yarda da wannan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito yayi sallar tarawiri. ko tahajjud ko kiyamu ramadan duk yadda ka kira ta mun gane ko annabi yayi sallar isha sai can tsakar dare ya fito shi da sahabbansa akai sallah yayi so ɗaya yayi so biyu so uku sai zan a rana na uku ko a dare na uku sai da masallaci ya kasa ɗauke mutane wannan ya sa shagargari sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai fito ba suka yi bakin ƙoƙarinsu su faɗakar da ma'aikin Allah cewa jama'a sun taru ya fito ya limanci a yi sallar dare cikin watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai fito ba sai can da aka yi zo sallar asubahi ma'aikin Allah yake cewa ai ina jin ku da su ba abin da ya hana ni in fito ce tsoron kar a farbanta muku sallar daga nan kuma ku kasa yi shi yasa ban fito ba da haka kowa ya je ya ci gaba da yin ta shi kadai a gidansa domin in na ci gaba da yin maku a cikin jama'a kamar yadda muka fara to da yiwuwan Allah ta'ala ya saukar da aya a farzanta ta an gane ya faɗa ƙarar ya ce tsoron kar a farzanta wanda ya sa ba za mu ci gaba ba to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu khalifancin Abubakar ya wuce aka zo zamanin khalifancin Sayyiduna Umar Allah ya ƙara yarda a gare su to a lokacin shi sayyiduna Umar shi ya hada mutane a bayan Ubayy ibn Ka'ab sai ya zanto shine yake wa mutane limanci aka hadu cikin dare sai a fito a cika masallaci Ubayy ibn Ka'ab shi kuma yana gaba yana wa mutane sallah wannan a ta hadisi ne cikin Bukhari mun gane ko sai yana wa mutane sallah nan ne ma Umar dan Khattab da ya ga jama'a sun karba aikin da ya umurce su da yi raya wancan tsohuwar sunna da ma'aikin Allah ya fara tsoron kar a farzanta ta yasa ya bari to yanzu tunda ma'aikin Allah ya rasu akwai sauran farzanta abin da bai zama farali ba a musulunci sai ku ce a'a babu saboda wahayi dai ya riga ya mai ya yanke to ce nan tunda illar da ta sa aka daina yin sallar a cikin jama'a a cikin masallaci a jami'i illar ta bushe da mutuwan ma'aikin Allah an gane ko to sai a koma kan asali me asalin yin sallar illar kar a farzanta ta yasa aka bari to yanzu kuma farzancin ya bushe, inda ma'aikin Allah ya rasu sai Umar ya koma da mutane kan asali to amma wata rana Umar ya ci musu suna yi sai ya ce ni'matul bid'atu hadhihi yace ma dalla da wannan abin da mutane suka fara alhamdulillah yana nufin bid'a lugawiyya ba bid'a shar'iyya ba haka al-imam ibnu hajar al-asqalani ya faɗa a fathul bari yace ko da umar yace ni'matul bid'atu hadhihi yana nufin al-bid'atu lugawiyya lal bid'atu shar'iyya al-bid'atu shar'iyya ita ce aka hana ba bid'a kuma a lugha ba mun gane ko ba haka ba ai ba bid'a bace tunda ma'aikin Allah ya ne yayi matsala tsoron kar a farzanta yasa ya bari da Allah mun fahimci wannan da kyau kuma alal akalla a ma'aikin Allah ya ce ku riko da sunnonin khalifofi guda biyu bayana ya ce abubakar da umar sannan ma'aikin Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin wanda Umar dan Khattab na cikin su ina fatan mun gane ko mu dawo kan wannan tambaya a takaice kwarai a ah, abin da yafi jama'a shine in ka san kana da a assurance na cewa za ka tayi cikin dare ka fito sallar tahajjud kana da sa rai kaso saba'in cikin dare na za ka iya samun daman yin sallar tahajjud to babu bukatar kai tarawi. tunda abu ɗaya ne in kai isha sai ka tafi gida in masu yin tarawi sun gama zuwa can wanda za su yi sallar tahajjud suka fito sai ka fito tare da su in kuma kana da shakka kai fa galibi kana da nauyin bacci ta ke yiwa barci ya kwashe ka ba za ka samu damar fitowa ta hajjir ba ko ka yi aiki ka gaji to sai ka tsaya da an yi isha sai kai tarawihi. duk abu ɗaya ne da mayan tahajjud da mayan tarawihi. illa wannan ya yi sallar a farkon dare wancan kuma jinkirta sai mai sai tsakiyar dare kuma umar dan khattab ya ce tsakiyar daren ya fi lada inna naki atallalihi a ashaddu wa ta'an wa aqwa qila ina fatan mun gano wannan da kyau to kaman wannan ba da amsa ne ga waɗanda suke kallon wai sallar tahajjud wai bid'a ce sallar tahajjud ba inda ka yarda da tarawih ita ce tarawih illa an jinkirta ta ne an gane ko wannan kuma da aka yi ta da farko ita kuma an yi ta da farko ita ake kira tarawih ina fatan mun gane illa kadai shin a masallaci daya a yi sallar tarawih kuma a yi tahajjud wannan al-imam ibn qudama al-maqdisi a cikin littafin al-bukhari ya bude babi akan at-ta'qib ya ce magabata suna yi at-ta'qib shine bayan an yi sallar tarawihi na waɗanda suke ganin ba za su farka su tahajjud ba to daga baya kuma sai mutane masu karfi wanda suke kallon suna da kwazon da sa farka sai tahajjudi su kuma sai su fito wannan ba laifi magabata suna yin wannan mun gane wannan da kyau da haka ƴan uwa wanda duk zai yi sallar tahajjud kawai da an yi isha'i sai ya fito ya tahajjudi shi wanda kuma zai yi sallar tarawihi to in yi tarawihi ya tsaya ya har karshe sai an yi sai an wuce kaga nan ba sai ya fito ya sallar tahajjud ba ina fatan mun gane to in Allah ya sa ka tsaya a haka ba ba da bukatan yin tambaya akan cewa da wani lokaci za ka yi wuturi a ƙarshen sallar tarawihi ko ko a ƙarshen sallar tahajjud domin abin da ya fi dai ka ɗauki ɗaya an gane ko ko tarawihin ko ne to kuma duk wacce ka ɗauka ita ce za ka yi mata wuturi a ta. ina fatan mun gane amma da zai kama mutum ya wasu rakawai na tarawihi kuma ya zanto yana da bukatar da lallai lallai shi sai ya zo ya yi tahajjud to sai a ce ya haƙuri kai ya yi wuturi din in ya zo tahajjud din ya yi na abin da ya fi shi ne a yi wuturi guda ɗaya a cikin dare ɗaya mun gane ko Allah ta'ala ya datar da mu kuma mutane a dage kar abu rudu na waɗanda suke cewa kar ka yi ka kwanta kai ta barci malami ne fa na addini ya wai in ka tashi kawai ka kwanta kai ta barci kana tusa har sai an kira sallar asuba to saboda Allah wani irin rudi ne irin wannan wasu kuma su rauna na gwiwar mutane a nuna maka cewa ai ma ba ta da wata falala wani ma ya ce ai ma ne kake samu na ji wanda ya ce ai motsa ciki ne kawai kake ba ma wani lada wala duk wannan shadidi ta ne ba karatu ne ya karantar da wannan ba mun gane ko Allah ta'ala ya datar da mu mutane su tsaya akan abin da alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tabbatar kuma lokaci ne na lailatul qadri da wannan dagewa ɗan yin ibada cikin waɗannan dararen da su ne ake samun lailatul qadri an gane ko kakka bi shiriri ta yan kalakatu cewa wai ba wani lailatul qadri wannan shiriri ta yan kalakatu kuma in ka ce za ka bi nasu duk addinin ka rige tsashi domin in ka bi na in kalaka tafa macen da take jinin haila sun ce za ta yi sallah macen da take jinin haila sun ce za ta yi azumi to kaga wannan addini ne ko shiririta sannan in ka bi na dan kalaka tafa hatta kuskuren baki yayin alola ya ce maka da azumi ka ai wai ba za a kuskura baki ba in za ka yi alola shi kan shi ka kada azumi in ji dan kalaka to kaga wannan ai shiririta ne dan kalaka tafa ba zai sha ruwa ba sai dare ya tsala yan kala kata ba sa shan ruwa da azumin nan da an yi magariba a sai bayan isha dare ya yi sosai saboda sun fassara wa kansu sun ma'afin musu ya ma'ilan lai sai suka ɗauka kawai sai dare ya tsala sai duhu ya yi bayan an yi sallar isha wai a lokacin ake shan ruwa kaga in fassarar ma'aikin Allah ne mu ma'aikin Allah ya ce mana in rana ta bullo ta nan ta fada ta nan faqada afsara sa'imu mun gane ko sannan in ka bi na ɗan kala ko sallolin na za ka yi a cikin alkur'ani salloli ne guda biyar to ina sauran sallolin na bulbili raka a talfajiri sallan walha da ake a yi rakawoyi kafin a azahar a rakawoyi ka bayan la'asahar a yi kafin la'asar tun na nan ma gaba ɗaya ina ruwan ɗan kala kata da su shi ɗan kala mai ya haɗa shi ma da tanawiyi ballantana wani tahajjudi mun gane ko Allah maɗaukakin sarki ya tsare dan kala kata da yace ba wani zakka zakka kawai ita ce sadaka ta yau da gobe wanda kake ganin almajiri ko almajira ka ba shikenan zakkan ka ko nawa ka tara kawai ka tara abin da ka so ne kawai ka ba wanda ka ga dama amma ba wani tsari sun kore zakka gaba ɗaya a musulunci dan kala kata da yace in ka dai zaka yi sallah zaka yi aikin haji ba jifan shedan gaba ɗaya ba ba ramyo lijamara an gane ko kawai wa ba ramiyul jamra haka nan kawai za ka zo ka wuce ba ramiyul jamra duk dai abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hadisi suka kore wajen dawafi fa dan kala ka yace sai kai ta zaga dakin iyakar sunka kai dai kawai kamar dan jaki kai dai kai dai kawo mahaukaci in ka ga dama yi nan ka fita abin ya koma kamar rawan yan mata in ji ki fita wata ta shiga ba tsari saboda Allah haka wajen safa da marwa nan ma a wajen ɗan kalakata ka kai ka komo kawai in ka gama shi kenan ka ji ka tafi abinka to saboda Allah wannan kashe addini suke bukatar su yi koko ya shi Allah ta'ala ya tsare mu tambayar mu ta biyu yana tambaya ne dangane da wai ya ba da shago shi haya da ya ba da shago haya sai mai shagon ya koma yana siyar da kayan barasa yana sayar da wiwi da sauran kayayyaki dai na barasa a shagon da kuma wasu kayayyaki to shine sai yake tambaya ya halasta ya ci gaba da barin masa shagon muka ce bai halasta ba domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum goma ya tsine ma dangane da kayan barasa dangane da kayan mai kun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsine ma mai sana'anta kayan mai ma'ana mai noma ta ya fakitin dinta mai sana'anta kayan maye ya samar da ita annabi ya tsine mishi albarka sannan haka mai neman a sana'anta ta ma na biyu kenan haka mai shanta na uku kenan haka ɗan dakon kayan maye annabi ya tsine masa sannan wanda ake dako a kai ta wajen shi shi ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsine masa hatta wasu direban da ya tuko kayan maye shine saki ha mun gane ko ma'aikin Allah ya tsine masu sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsine ma mai siyar da ita na bakwai kenan na takwas ma'aikin Allah ya tsine ma mai cin kuɗin da aka samar sanadiyan sai da kayan maye wanda zai sai da kayan barasa kayan maye a cikin kuɗin sai ya baka wani abu kaci to kai ma tsinan nan Allah ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka mai siya haka wanda ya aika a siyo masa duk ma'aikin Allah ya tsine masu albarka ko ta wace kusurwa aka yi hudda da kayan maye wallahi sinuwa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisi nan ba hadisi na 47800 ko 4700 da bakwai. kuma hadisi ne ingantacce in kun karanta wato gayatul maram gayatul maram na malam Muhammad Nasiruddin Albani ya ɗauki littafin alhalal wal haram na limamin kasawi ya masa aiki za ka ga wannan hadisin a ciki nan ba na sittin ya tabbatar da cewa duk waɗannan zinannu ne da aka ake yayi kayan mai shi yasa rabi'atul alam al-islami da majma'ul fiqh al-islami dake masar suka ba da fatwa kan cewa dukkan mai sumogalin kayan barasa ko wuyi-wuyi ko koken ko duk wani kayan da akan sha a bugu to hukuncin shi a kashe shi duk wani mai smogalin a nan makera wanda yake kawo ta zai je wani kari ya yi odanta a buhu ya zo da ita to a musulunci dai ba a wani addini ba hukuncin shi kisa kuma manyan malaman nan na majmu'ul fiqh islami da ke da ofis a Masar da rabi'at al-alam al-islami da ke da ofis a Makka kan malaman duniya manya sun yi fatawa akan cewa duk wanda aka kama da smokalin na kayan barasa na kayan marisa na kayan timbele kayan maye hukuncin shi kisa kuma suka yi hujja da faɗin Allah ta'ala inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وبنجي تعالى يتي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله lalle sakamakon وعند suke yaƙan Allah suke yaƙan annabin Allah wa yas'auna fil ardi fasada suna yawo a bayan ƙasa suna yaɗa barna Allah ya ce sakamakon su ayyu qattalu a kashe su aw yusallabu ko a aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke musu hannun dama kafar hagu ko kafar dama hannun hagu aw yunfaw min al ard Allah ta'ala ce ko a kore su a gari gaba daya zalika lahum khizyun fid dunya wannan walakancin da za a yi masu da kaskancin da za a gwada masu kenan a nan duniya walakum fil akhirati azabun azim a rango ba alkiyama kuma za su dandana azaba mai raɗaɗi, azaba mai girma Allah ya tsare to Allah ramma wato abinda zamu ɗan ƙara faɗaɗa zance a kansa shine faɗin Allah ta'ala wa na ma za kuna qulil afwa mun gane ko wannan aya mun karanta ta ajiya in ba kuma ta ba daga tafsirin raddul azan ila ma'anil qur'an Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka ma za yunfikuna sahabbanka suna tambayanka me za su ciyar ko su wato me za su ciyar sai Allah ya ce kulil afwa ku ciyar da abin da ya raguwa ku ciyar da abin da ya maku sauki ba sai kun wahala ba kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah ke bayyana maku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna ko kwayi tunani al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris a cikin littafin shi Ar-Risala yace abinda na jiyo wajen manyan malamai yana nufin irin su Imam Malik malamansa duk lokacin da lafazin la'alla ta zo a cikin al to tana fa'idantar da tabbas ne kaga lafazin da Allah a zantuttukan yau da gobe in za a yi larabci ai kaga harbin darasi ne tana fa'idantar da tayu ne in ka ce la'alla tayu an gane ko amma a cikin alƙur'ani in aka ce la'alla to tana fa'idantar da tabbas ne in dai kun cika sharaɗin da Allah ya faɗi to Allah zai afkar muku da abin an gane ko ma'ana la'alla kun ta tafakkaru na in kuka yi haka lalle za ku yi tunani mai kyau mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki da tsake mu to al-Imam al-Qurtubi ubangiji madaukakin sarki muke rukoye masa rahama da yazo wajen fassara wannan gabar zance wato yas'alunaka ma za yunfikuna to sai al-Imam al-Qurtubi yace qala al-ulama malamai sun ce lamma kana lamma kana su'alu fil ayati al-mutaqaddima fi qawlihi ta'ala a lokacin da ya zan tambayar da aka yi a ayar da muka karanta baya faɗin Allah ta'ala wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min shay'in ne wal aqrabina ai kun tuna ayar ko to a lokacin da ya zan wannan ayar da muka baro a baya su'alan anin nafaqati ila man tusraf tambaya ce akan suwa za mu ciyar suwa ya kamata su ci dukiyar mu mun gane ko kama bayyana ku kamar yadda aka faɗa a baya shine Allah ya ce wanda suka fi cin dukiyarku su ne iyayenku da danginku haka muka ji ko to shine sai ya ce mai tambayar kuma wanda ya wannan tambayar shine amrubul jama'a to fa innahu lamma nazala qul ma anfaqtum min khairin falil walidain lokacin da Allah ya ba su amsa ya ce duk abin da za ku ciyar ku fara ciyar da iyayenku to daga nan sai aka ƙara yin tambaya sai sa amrukun likamo suka ƙara tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce kamu unfiq sai ya tambaya ya ce to in zan ciyar da su wani kwatankwacin dukiya ya kamata in ciyar da dangina da yan na? ma'ana kamar yana jin wani irin adadi na dukiya yana tambayan amount a can ana so a ci suwa ne ne ya kamata a ciyar sai aka faɗa to a nan kuma kwatankwacin dukiyar da ya kamata in taskiyarta in sadaukar da ita ga dangina da iyayena da sauransu an gane ko Shi ne Allah ta'ala ce kulul afwa ka ciyar da wato ba zai karya maka jari ba Shi ne anan yace wal afu Al'imamul imam ya ce in aka ce al'afu afu ma wata yassara Shi ne abin da ya sauƙaƙa gare ka an gane ko ya zanto za ka iya bayarwa ba tare da kuma ka rusa jarinka ba walam ya shukka alal kalbe ikiracuhu ta yadda in ka fitar da shi to baka kuntatawa kanka ba baka kuntatawa samunka ba yace wa Mirku qawlu sha'iri shi yasa ma ka ji mawaki na cewa khudil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiki fi saurati hina aqdibu wani da yake faɗawa matarsa masoyiyarsa yake cewa da ita khudil afwa minni abinda zaki in kina so soyayyan nan ta mu ta dade mu jazaran mu a dade ani to ya zanto abinda zaki da karba waje na ki rika karban abin da ya rara ne kake zanto cin ya jari ki rika karban riba ne an gane in zaki rika karban dukiya take ki karbi kadan wanda ba zai karya man jari ba in ana haka tastadimi mawaddati to kauna ta gare ki sai ya dade amma in ya zanto za ki kwashe ta in ka ba a za a samu matsala ya zanto abin da ya rage rara aka samu na riba shine za a dan rika riba muke ciki wala tantake fi saurati shine akdibu kuma kake magana in kin ga nayi fushi in ne fushi ina fada to in kina son soyayyen nan ta dade auren nan ya dade kar ina magana kina magana da kin ga nayi fushi ke ke shiru har sai na sauka to abin dauka a cikin wannan baitin shine khudul afwa minni tastadimi mawaddati kaga khudul afwa al afu shine abin da ya sauka ba zai bada wahala ba in abin da shi mun gane ko to sai al imam al qurtubi yace fal ma'ana abin nufi anfiqu ma ma fadula an hawa an kom. in za ku ciyar da dukiya ko sadaka ko kyauta ku ciyar da abin da ba zai shiga cikin naku bukatar na tilas ba ma'ana kai ya zanto kai ma kana da bukatar abin kai jari ko wata bukata ta tilas kuma sai ya kwashe kai ba wasu a'a wala ke an kusa kun. ba a ce ku ɗibin abin da za ku cutar da kanku in kun bada ba kuno alatan ku koma ku zama talakawa tunda kun karya jalin ba shi aka faɗa ba yace haka ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace khairu sadaqati ma anfaqta an jinan mafi alkhairin sadaka da zaka bada shine wanda bayan ka bada kuma zaka rage jarin da zaka ci gaba da juyawa an gane ko shine al-imam al-kalbi cikin manyan malaman tafsiri na da yace kana ar-rajulu ba'da nuzuli hadhihi al-aya ɗaya daga cikin sahabbai sai da ya kasance bayan saukan wannan aya wato sahabban ma'aikin Allah gaba ɗayansu sai da aka wayi gari bayan ayan nan ta sauka na faɗin Allah maɗaukakin sarki wato kulil af na kama za kuna kulil af to bayan saukan wannan aya da ta ce ku ciyar da abin da ya rara daga bukatunku sai sahabbai suka kasance idza kana lahu malu in ɗaya daga cikin sahabbai yana da dukiya min zahabin shin zinariya ce au tattakin koko azurfa ce au zargin koko kayan noma ne au zargin da godon wancan zargin da da ra'un mai ɗugo wancan kuma shi ne wato sadun mai ɗugo kenan an gane ko da godon wannan na nufin kayan noma wancan kuma na nufin hantsar dabba nonon da ake tatsa a jikin dabba to in ɗaya daga cikin sahabai yana da ɗaya daga cikin waɗannan dukiyoyin da muka lissafo a yanzu ɗin nan nazara ila ma yakfi sai kalli me zai isa shi wa iyalahu shi da iyalansa li nafaqati sanatin sai sai ga me zai isa shi na abincin na kayan gona na shekara daya me zai isa shi na nono na shekara daya me zai isa shi na kuɗi na shekara daya to sai ya ware amsaka ku sai ya ɓoye to duk abin da ya yi rara wanda ya wuce kashewan shekara daya wata saddaka bisa iri sai ya sadaka da shi an gane saboda kawai ya ija abincin shekara wa in kana mimman ya amalu biye da yi in ko ya zan kutu yau min ne mai aikin hannu amsaka ma ya fihi wa iyalahu yauman to shi kawai sai ya koya abin da zai isa shi na yini daya shi da iyalansa wata sadaka bil ya yi sadaka da sauran sai da kai ga an ma samu waɗanda suke wajabta wannan ɗabi'a irin su Abu Dharr al shi Abu Dharr al yana kallon duk abin da ka mallaka a yanzu to za ka kalli abincin yanzu ɗin ne kawai duk abin da ya wuce a buƙatar ka na yanzu da kai da iyalanka yana ganin dole kai sadaka da sauran an gane har abu zarin ya bar duniya fahimtar sa kenan yau in kai noma a shekara in ka ciro kai habestin amfanin gonanka ka zo da shi gida to yace za ka cire yan tiyoyin da kake buƙata a lokacin da amfanin ya zo gida ne abin da ya saura na sauran buhunan gaba ɗaya dole ka sadaukar kaga irin wannan aiki na abu dajin ai ya sa ko cikin sahabai ba kowa suka ba kowa iya ba shi kadai ke da fahimtarsa hmm. mun gane ko sauran sahabai ba su yarda da shi ba domin shi yana hujja ne da faɗin Allah ta'ala wallazi ne yake nuna sahabu wani fisa. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا. فبشرهم بعذاب أليم الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم نعم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون Allah ta'ala ce wallazina yaknuzuna dhahaba wal fidda wanda suke tara zinariya da azurfa ha kudin da kenan kaman ka ce naira da dala wala yunfikuna fi sabilillah ba sa fitar da ba sa kashewa saboda Allah wa bashirhum bi azabin alim kai musu bisharan haduwa da azaba mai radadi yawma yushma alaiha fi nar jahannam randa za a sa abin da ya rage na dukiyarsu wacce wacce ba su siyar da ita saboda Allah ba sai a sanya ta a wuta a dindima mata ta yi zafi in gane ko yau mai yuhma alaiha fi nari jahannama fattukuwa biha jibahukum wa junubukum wa zuhurukum hada ma kanastum kun ba kun ma kuntum taknizun sai a yi masu lalar da ita a goshinsu su da sasannin jikin su da gadon bayan su an gane to su sauran sahabbai sun ce wannan aya tana magana ne dangane da wanda zai tara dukiya ya ke fitar da zakka shi ko Abu Zarin ya ce a'a. wanda zai tara dukiya ne bayan ya cire bukatar shi ta yanzu ya ci gaba da ije ya ci gaba da ije ta dan bukatan anjima irin fassarar da ya ba ta kenan ka samu kuɗi sai ka dan koya wani abu kai rizabin wani abu a account saboda gobe ko dai bi kai adana maganin wata rana to shi ya ce adana haramun dole ne kawai abin da ka samu ka cire bukatar ka na yanzu anjima kuma ka jira Allah ya kawo an gane ko to wannan fassara ta sai ita shi kadai Abu Darr al-Ghifari sabai da yawa ba su yarda da fassarar ba su suna fassara ayan da cewa duk narkon azabar da ayan ta ambata na yin lanas da dukiyar da mutum ya tara tana magana ne kan waɗanda ba sa bada zakka mun gane ko a shahir jama'a sabai da sun yi aiki da wannan aya matuƙa in za ga buƙatuwansu sun yi buƙatunsu ya rage sun samu wata rana madadin su ta ijewa ba abin da za su yi da ita an gane ko to sai su ɗauke ta sai su sadaukar da ita daga da za a koma duniya kamar haka da an samu saukin abubuwa ba nan nan nake ganin ɗaya daga cikin manyan sanatocinmu a ƙasar nan wanda ya fito daga yankin maiduguri ba sai na faɗi sunansa ba ya ce su a majalisa a sanad ba sa komi ya ce ba sa komi ya ce kai kuma da su da rashinsu duk ɗaya ne kwanan da ya faɗa yana a kano ya yi kiran da 'yan jarida zai wuce aikin gobara ya ce ka su da rashin su duk da ne ba wani abin da ake to kalli yadda kasan namu duk ta su kurkuci yasa sai mun tashi tsaye an ta addu'a an ta addu'a gwamnati ka ba gwamnati yanzu dai ka kalli boko haram yadda suka dawo ka gangadan kwanan nan ka kalli irin barnan da suka yi a goza kwanan nan abin gudun ban tausayi suka kashe ɗaruruwan mutane yanzu ka kalli irin daba daba na 'yan kidnapping shekaran jiya nake kallon yara ƙanana dukkan su ba wanda ya kai shekara sha biyar a babin kiyasi amma kawai an ba su trenin trenin irin na soja yara fululu an ba su trenin na sojoji duk suna harba kuma yan ta'adda kuma duk an ɗanɗanka musu uniform da sojoji kuma yan a najeriya ga mutane da yawa wanda kidnapping suke fito kidnappers suke fitowa su yi musu bidiyo da komi kuma ba akwai tracking ana tracking kowa ya san jami'an tsaro suna iya su tracking inda mutane suke a yau yan boko haram yan ta'adda kidnappers yan ta'adda bandit a cikin daji yan ta'adda wallahi malam ana yin live da su a tiktok ana live da su a kafafen yada bayanai na zamani su faɗa a faɗa su faɗa a faɗa amma yadda kasan ba gwamnati duk ƙarfin irin sojojin ƙasar nan da sauran dss da sauran jami'an tsaro wai a kasa gano location ɗin da waɗannan mutane suke a takin ɗinsu a magance su abin ya gagara abin ya gagara banda abubuwa da ake fama da ka kalli cikin azumin nan ne ba man fetur yadda ya tsallaka wai saboda wa faɗan eh, iran da isra'ila me ya shafi faɗan iran da isra'ila a man fetur ɗin da ake haƙo shi a nan cikin gida a ba kamfanin ɗangwata ya tace ta ba ta kamfanin ɗangwata ina tsammanin shi ɗangwatan ma shi ya fara ƙara kuɗin mai ɗin daga sauran kamfanoni a ta kamfanonin gwamnati su ma za ƙara yanzu lita ya fi dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari uku da wani saboda allah da ma'a a ta cikin azumin nan fa ana azumin nan ne suka ƙara ma mutane wannan bala'in ba umar man fetur ya yi tsada me ba zai tsada ba ne ba zai tsada ba ana azumi ana fama da irin wannan yanayin da ake ciki a daidai lokacin da manoma suke kokawa manomanmu na arewa ga insecurity ya yi tsanani yan kwanan nan yadda kasan babu gwamnati yadda kasan gwamnatin ma ta zo ne sai sabatajin ɗinmu ne musamman mu yan arewa a cikin mu a kai mu kasa wallahi jama'a su te kadai ba zai mana ba sai mun tashi da addu'o'i musamman a waɗannan kwanaki masu albarka in aka fito sallar tahajjud ba kai kaɗai za ka yi wa kanka addu'a ba ka haɗa da kasanka in ka an yi sallar tarawihi ba kai kaɗai za ka yi wa kanka addu'a ba ka haɗa da ƙasar domin duk duniya ba ka da wata ba ka da gata da ta kai maka nan najeriya nan da ya ƙasarka da inda ka je gori za a yi maka kuna da kallon saudi arabia nan ne ƙasan kowa duk wani musulmi kasan shi ne a tun da nan ne ka'aban Allah yake haka ne amma kalli yadda ake koran mutane tutututun haka ana samun su a ne ba kasar su bace so mu tsaya ne wa kasar ta ma addu'a Allah ta'ala ya tsare mu to a ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya ce, la'alla yace ta allakum na fid dunya wal akhirah mun gane ko wato Allah ta'ala da yace kazalika yubayyinu Allahu lakum al ayati ta allakum na fid dunya wal akhirah to ne babban malami alimamul imam a cikin wannan tafsiri naki yace da Allah ta la'allakum tatafakkaruna ko kwayi tunani a duniya da lahira fatahsibuna min amwalikum ku lissafa tukiyanku ku tsare me za ku iya ciyarwa saboda Allah me kuma za ku iya adanawa ma yuslihukum fi ma'ashin duniya abinda zai amfane ku a rayuwarku ta duniya wa baƙi baqi abinda ya rage kuma ku ciyar fi ma yanfa'ukum fil aqifil uqba abinda zai maku amfani a lahira abin duk da ka ciyar ka ba wani sadaka saboda Allah kaga shine naka in ka mutu mun gane ko yace wakila wasu malamai suka ce fil kalami taqdimun wa ta'khir asalin maganan kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka Allah ta'ala ke muku bayanan ayoyi fi amrud dunya wal akhirah wasu ayoyin su maku bayanan al'amarin duniya wasu kuma su yi maku bayanin al'amarin lahira Allah yana haka ne la'allakum tatafakkaruna fi dunya dan ku yi tunani kan rayuwar duniya wa zawali zawaliha da yadda rayuwar duniya ta kan zo ta gushe yau ga duniya gobe zai gabata yau ga ka rai gobe zai gabata da rai wa fana'iha da yadda duniya ta kan kare fatashadu fiha sai ku taka tsantsan da duniyar ku zuhudu in an ce zuhudu taka tsantsan da kincin haram a duniya wa fi iqbalil akhirah ku yi tunani kan yadda za ku fuskanci lahira wa baka'iha da yadda in kun je lahira fa in kun fuskanci ni'imar lahira to fa za ku tawo ne a ciki in kun fuskanci azabar lahira to azaba ce majagomiya an gane ko don mutumin da bai mutu da imani ba kaga haka zai dawo ba cikin azaban Allah to kenan mutum ya inganta imanin ya fuskanci aikin lahira ya fi masa duniya wal akhiratu khairul laka min al ula mun gane ko fatar gabu bufiha. ku yi kwaɗayi kan yadda za ku nemi lahirarku sama da yadda za ku gyara duniyarku Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu Ba Allah ran ba sai kuma ya ce في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة نعم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير نعم. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم shek abubakar gumi allah ta'ala ya gafarta masa arabtul azhar da zai fassara wannan aya yake fi amrin duniya wal akhirah wato cikin al'amarin duniya da kuma al'amarin lahira fata'khudhu bil aflahi lakum fihi ma sai ku rike abin da yafi zama maslaha gare ku a nan duniya wato abin da zai fi zama maka maslaha a nan duniya shi zaka rike maslaha in an ce maslaha abinda zai gyara duniyarka, kuma ya gyara lahirarka fa aina ma tajidul maslaha fa samma shar'ullah duk inda za a samu maslaha to nan addinin Allah yake addinu mabniyun alal masalih addini an gina shi ne kan maslaha an gane duk abinda za a yi fada za a yi rigima za a yi gaddama za a yi tatan baki za a ku, to a zauna a sasanta a samu maslaha ka yarda in yarda shi kenan a gure ban da fada a wuce wurin in gane ko to a duniya da lahira ku riko da abin da zai zama maku maslaha ku ta duniya kuma still wannan abin maslaha ku ce ta ina ta lahira mun gane ko wa yas'alunaka 'anil yatama lafazin al-yatama dami ne na al-yatim in ko kaji balarabe ya ce al-yatimu yana nufin maraya wa ake kira maraya a shari'ar musulunci shine wanda mahaifinsa ya rasu kan ya balaga in mahaifiyarsa ce ta rasu kan ya balaga ba za a kira shi maraya ba in mahaifiyarta ce ta rasu kan ta balaga ba za a kira ta marainiya ba kamar yadda inda mahaifinsa zai rasu kan ya balaga to ya zama maraya amma takarar da ya balaga kuma ya tashi a maraya maraya shine mutumin da mahaifinsa ya rasu shi kuma bai yi kwari ba bai balaga ba kar wani ya zo geme mai da shi ya rika cewa to dai a taimaki marayu ya ce a ai maraya yanzu duk mu nan sun rasu Allah ya gafarta musu mu maza za mu ba za mu marayu ba tunda mun riga mun kawo karfi hmm. mun gane ko wallahul Musta'al to sai Allah ta'ala ce wa yas'alunaka 'anil yatama suna maka tambaya dangane da marayu game da hukunce hukuncen marayu wa ma yulquna min al-haraj fi sha'rihim ko wa ma yulquna وما وما يلقونه من الحرج fi sha'nihim da abinda suke fama da shi na kunci na takura game da al'amarin marayu domin fa in akilukum mun gane ko ya asimu in suka ce za su rika karban dukiyar maraya su haɗa da tasu su ci tare to suna gudun kan samu zunubi wa in azalu ma lahum in kuma suka ce a'a bari mu kebe ma maraya dukiyarsa ya rika cin abincin shi shi kaɗai cikin dukiyarsa mun gane ko min amwalihim wa sanaqu lakum ta'aman suka musu abincin su su kaɗai wa adakum su kadai? fa harajun nan kuma akwai wahala a ce yanzu kana goyon maraya mahaifin shi ya mutu ya bar masa dukiya ko masallatai da sauran kwamitocin marayu an tara masa gudunmuwa sai ka ce to maraya ya ci abinci daga abin da aka ba na taimako da aka sai zan an ware tukunyarsa daban kwanansa daban daga abin da ake bashi na taimako kai kuma kana cin na kai kadai don gudun karka hada dukiyarka da tasa ka ci dukiyarsa kaga abin akwai kunci in aka ce sai an sa tukunya biyu na marayu daban sannan kuma naku na mutanen gida daban mun gane ko to sai Allah ta'ala ce kul islahul lahum ka fadawa masu tambayan ka game da hukuncin mu'amalantar marayu da dukiyarsu ka ce samawa dukiyan maraya maslaha a sama ma marayu maslaha fi abuwalihim a dukiyarsu bitan ha ta hanyar haɓaka dukiyar wa mudakhalatikum ku shigo cikin dukiyar ba laifi bane ka haɗa jarinka da jarin maraya amma a san me percentage ɗinka me fasanta ɗin maraya ya zama dukiyar maraya tana haɓaka kamar da taka take haɓaka wannan babu laifi a cikinsa Allah ya ce bal in kun yi wannan ma khairun min tarki zalika ya fi ku ware marayun da dukiyar su ku ce su daban ku daban illa kawai suna zaune a gidajen kudi an gane ko Allah ya ce haka din ya fi amma wa in tukhalituhum in kuka yi mukhalada kuka tuda dukiyar ku da tasu ba da manufan ku cutar da su ba ba da manufan ku cuce su ba ai takhalituna nafaqatakum bi nafaqatihim kuka hada ciyarwanku da su mun gane ko maraya yanzu an kira maraya an bashi naira dubu talatin misali nike yi shi kenan ga sallah kuma ta yi kana so kai kuma kana da 'ya'ya sai ka ɗauki naira dubu goma ko sha biyar sai ka hada da dukiya ka ɗai ka je ka ba ɗai ka siyo babban yadi ka ba tele ya ɗinka ma 'ya'yanka ta da maraya wannan babu laifi mun gane saboda za ka sa gwargwadon nawa zai isa marayan nan tufafi gwargwadon kaza ne to an ba shi gudunmuwan kaza to in ka karɓo na bangare cikin abin da aka ba shi kuma duka in ba ta da yawa ka yi ma marayan hidima hidimar da ba za ta cutar da shi wajen karɓar masa abin da aka ba shi ba to wannan babu laifi a ciki in ji Allah shine wa in tukhadu tuhum ai takalitu nafaqatakum bi nafaqatihim in kuka hada ciyarwanku da ciyarwansu fa ikhwanukum ai ɗan uwanku ne dai su marayan fa hum ikhwanukum fi din uwanku ne a addini wa min sha'anil akhi na daga cikin al'amarin dan uwa na daga cikin sha'anin dan uwa an yukhalita ahahu ya cuɗanya da dan uwansa falakum zalika haka ya halasta gare ku sai dai wallahu ya'lamul mufsida Allah ya san haini mai barna macuci wanda yake son ya cuci maraya dukiyar da aka ba su ta sadaka ko yake so ya cuci maraya dukiyar da aka mutu aka bar musu ta gado Allah ya san mabarnaci li amwalihim ga dukiyar marayu bi mukhalatatihi shi ya ya dukiyar sa da tasu ne dan ya cinye musu su wayan a yasa ya ya dukiyar shi da dukiyar su to Allah ya san shi wato abu ne da ke komawa zuwa ga ingancin niyya da tsoron Allah an mutu an bar maraya gado malafi ba ne ka ɗauki gadon shi da naka kaɗa kai jari amma lallai wannan dukiyar ce ta rika haɓaka cikin abin da ake juyawa ɗin amma in ka haɗa ne don kawai ka ƙarfafi jarinka in ya so kawai shi nan da shekara biyar shida ka ciro gayan abin da aka mutu aka bar masa ba riban ko sisi to Allah ya san ka in ka haɗa ne don nan gaba kai wayo ka ce ai jarin ya kare ka cinye dukiyar maraya nan ma Allah madaukakin sarki ya san ka ne Allah ta'ala ce wallahu ya'lamul mufsida Allah ya san mabarnaci a amwalikum da dukiyar marayu bi mukhalatati ta hanyar ya dukiyarsa da dukiyarsu min muslihi Allah yana iya tantance wane ne mutumin da ya hada dukiyarsa da dukiyar marayu don ya gyara don ya haɓaka dukiyar marayu don ya ciyar da ita gaba don ya taimaki marayun Allah ya san shi wane ne kuma yi wannan haɗakar don ya cuci marayan shi ma dai Allah ya san shi an gane fayujazi kullum min huma kowannensu da almuslihu mai gyara dukiyar marayu ta haɓaka da almufsidu mai ɓarnata dukiyar marayu ya lalata ta wallahi Allah zai sa kan yama kowannensu walau sha Allahu inda Allah ya so la'anatakum da ya gaji yadda ku kun sha wahala mun gane ko lazayyaqa alaikum bi tahrimul mukhalafata Da Allah ta'ala ya kuntata maku ta hanyar haramta maku cuɗanya dukiyanku da dukiyansu a yi kasuwanci ko aiwata wata hidima inna allaha lalle Allah azizun babuwayi ne galibun ala amrihi Allah mai rinjaye ne akan al'amuransa hakimun mai cikakken hikima ne fi sun a wajen ayyukansa ya hukumu ma tabtadi al-hikma Allah yana yin hukunci ne da gwargwadon abin da hikima da azanci ke hukuntawa wa tabtasi'u lahu taqatul bashar Allah ta'ala yana yin hukunci ne in aka ji Allah ce yi kaza to ya tabbatar da cewa kai dan adam kana da yalwa kana da ikon yin wannan abun ne in baka da iko Allah ba zai dora maka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha al-qudratu manatu taklif idza zaqa al-amru tafa wa idza tafa zaqa المشقة تجلب التيسير واجلب لتيسير لكل ذي شطر وليس في دين الله من شطر إن أبي يكون شيء تسيء الدين المسلم سيفوت مكة باب وهلا الدين با وهلا روح بألا ينالكم حرج Allah ta'ala ya ce kuna iya cuɗanya dukiyanku da nasu ba da manufanku ɓarnata ba don kar ku ƙuntata wata zikun kar a ce an ƙuntata muku a addini وهو دليل على ما kalimatu كلمة a شاء من انتفاع مقدمتها من قال ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu to cikin dan rabuwar lokaci da ya dan rage mana kun san yau mu samu mun fara karatun da wuri ba wato babban malami al-Imam al-Jawzi malami ne babba al'imam imam faraj Jamaluddin Abdurrahman ibn Ali bin Muhammad al-Jawzi al-qurashi al-baghdadi eh, duka shi ne al-imam ibn al-jawzi mu tantance muna da ibn al-qayyim al-jawziya jawziyatu da takuri muna da kuma ibn al-qayyim al-jawzi an gane shi ibn al-qayyim al-jawziyatu ibn al-qayyim al-jawziyati shi shine mai littafin zadul mi'ad mai littafin nan da yawa almajirin ibn taymiyyah shi ya rayu ne can wajen ƙani na bakwai an gane ko har zuwa farko-farkon ƙani na takwas to shi ko wannan ya rayu ne a ƙani na biyar shi gudun qayyimul jawzi wancan mahaifin shi ne yake ya zama principal a wata makaranta ana ce mata jauziyatu. sunan makarantar kenan jauziyatu madrasatu jauziya madrasatu jauziyati makarantar Jauziya. to mahaifin ibn qayyim shine principal ɗinta to a larabci irin na da in kana son ka ce principal ba mudir ake cewa yanzu ba ko amit da ake faɗa a yanzu akan ce amit ana nufin principal an gane ko amma a da in ana so a ce shugaban makaranta principal sai a ce alƙayyam, ƙayyimu shine principal mun gane to sai zan to ya shahara ma a gari kawai ce mashi ake ta jauziyatu jauziya to principal ɗin jauziya principal ɗin jauziya malami ne babba ana ce farfal ɗin jauziya to sai Allah ya bashi wani gawurtaccen ɗa mai suna abubakar an gane shine almajirin ibn taimiyya ɗin da ya karatu sosai sai gari ana ce masa ibn al jauziya ɗan principal ɗin jauziya mun gane ɗan principal ɗin jauziya shine mai littafin zadul mi'ad mai littafai kasanan da yawa mun gane ko yana da littafi igasatul lafan bi hukumi talaqil kadabat ina nan ma na zo da wannan littafin ana igasatul lafani fi hukmi talaqil kadabat na ibn al-qayyim al-jawziyyah an gane sana yana da littafin igasatul lafani min mafaidish shaytan littafai ne guda biyu ba iri ɗaya bane wannan igasatul lafan min mafaidish shaytan na ibn al-qayyim wannan kuma igasatul lafani fi hukmi talaqil kadabat ko da za ka kama ka fusata sai ka saki matanka cikin fushi kin sakin yayi ko bai yi ba shine ya tattauna a cikin wannan littafin mun gane to shi ko wannan mai littafin talbisu iblis ibnul qayyim jawzi sunan garinsu ne jauza sai ana danganta shi zuwa garin a cikin ibnul qayyim al-jawzi al-jawzi ana danganta shi zuwa ga ainihin garin to ya rubuta wannan tafsiri kun shi nan mai albarka wanda ya samu iko ya mallake shi zatul masir fi ilmi tafsir tafsiri ne mai matukar muhimmanci da ya zai fassara wannan aya na yas'alunaka an wato yas'alunaka anil yatama an gane ko wa yas'alunaka anil yatama sai ya ce fi sababin nuzuli ha qaulani dangane da dalilin da yasa Allah ya saukar da fadin sa wa yas'alunaka anil yatama akwai zan zantuttuka biyu na daya annahu lamma anzala Allah ta'ala wasu malamai suka ce lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wala ta taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan a lokacin da Allah ta'ala ya ce kar ku ci dukiyar maraya sai dai fa in za ku karɓi dukiyan ne ku haɓaka ta ku sa ta a matsayin jari ta samu riba an gane ayar suratul isra'i da kuma sanda Allah ta'ala ya saukar da faɗinsa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah yace waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci Allah yace wuta ce suke ci bal bal bal bal a cikin su kuma tabbas in sun mutu za su shiga cikin wutan sa'ir to lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyin guda biyu in talaka man kana inda ko malu yatimi to duk wani wanda ya san an bashi ijiyan kuɗin maraya sawa'un an yi contribution ne a masallaci a anguwa ne a kwamiti ne aka hada maraya kuɗi ko kuma a mahaifin shi ne ya mutu ya barin masa sai aka ce wannan dukiyar maraya ne adana to duk wanda ya san cewa an ba shi ijiyan kuɗin maraya fa azala ku min ta'amihi sai je ware kuɗin maraya daban da dukiyarsa hatta abinci sai yana dafa ma abinci maraya abincin shi daban daga kuɗinsa an gane ko wa sharabihi min sharabi ya ware hatta abin sha fada ala yafdulu shay'u min ta'abihi kai sai maraya a cikin abincinsa da aka samar masa daga dukiyarsa ko aka baya sadakan abinci sai ya ci abincin ya rage ya bako shi amma wallahi suna jin tsoron su ta wannan abincin an gane hatta ya akula haka in ya kara jin wani yunwan ya zo ya kara zabin shi au yafsu da ko abincin ya lalace ya wari ya rube a zubar da zalika alaihim sai aka yi ma sahabbai nauyi an gane fa zakaru nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka koka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka fa nazalat hadhihi al to sai wannan aya ta sauka kun ji zancen farko zance na biyu kuma suka ce a'a abin da ya faru annal araba kanu yashaddiduna fi amr al-yatim su marayu su larabawan da ba sa wasa da al'amarin dukiyar maraya hatta la ya aku nuna ma'ahu fi qafa'atihi Wala sai da ya zama mutum yana jin tsoron a hada musu plate ɗaya da maraya ta abinci dan kai ya fi ci Allah ya kama shi yana gudun kai ya fi maraya babban loma Allah ta'ala ya tidiye shi a ce ka kafi maraya babban loma ta huta yana jin tsoron haka to wannan abin wala yastakhadimuna lahu khadiman hatta masu masu aiki ba sa ɗauka marayu saboda kar su maraya mai aiki ya cinye masa dukiya to fasa'alun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi an mukhalaqatihim sai suka tambayi ma'aikin Allah wai menene hukuncin mu rika hudda da marayun nan mu rika cuɗani ne ha mu dauki kudin su da namu mu hada mu sai abinci su ci daidai fasantar ɗin su mu ma mu ci na kuɗin mu da mu da sauran iyalan mu fa nazalat hadhihi aya to sai wannan aya ta sauka kaga zantuttuka guda biyu kuma duk ba sa cin karo to wane ne ya tambayi ma'aikin Allah game da wannan hukuncin to nan ma malamai suka yi maganganu guda biyu zancen farko suka ce sabit bin rufa'a ne sabit bin rufa'a la ansari zance na biyu suka ce abdullahi bin rawaha ne shine ya fara tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan tambaya a ƙarshe al-imam ibn jawzi yace an ruwaito daga abdullahi ibn abbas ya ce muhaladan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa babu laifi wa in tukun fa ikhwanukum to menene muhalada dan? sai ce an yasriba min malil yatimi ya sha daga dukiyar maraya mun gane ko wato an yasriba min labanika maraya ya sha daga nonanka wa tashriba min labanihi kai ma ka sha daga nonansa ku yi ciyayya wa ya'kulu fi qat'atika ya ci a kwananka kai ma wa akulu fi qat'atihi kai ma ka ci a kwanansa mun gane ko shi yake nufi da mukhalaba da a cajin ba'a ayan nan dai tana jan kunnen mu lallai yi taka tsantsan wajen mu'amalantar dukiyar marayu marayu da za a mutu a bar maka cikin anguwanninku ko kuma kamar yadda maka faɗa kwanaki ya zanto a sa ka a wani aiki ne ka ƙarumin lada in ka kiyaye ka'idarsa ne aikin da ya shafi maraya amma kuma yana da haɗari ga lada ga haɗari in kana da rauni kakka shiga ko an sa kakka fita an gane ya zan kai mai ba da sadaka ne a taimaki maraya amma kakka shiga cikin kwamitin marayu in kana da rauni an gane in dai za ka kai ta kai ta daga daga ka zo ka ce wa ma'aji ɗan ranta man wai to in ka san kana da irin wannan matacciyar zuciyar kakka shiga cikin hidimar marayu kai baya in ko kasan kana da karfin hali da jura talauci da rashi ta yadda yake ko ga dukiyar maraya ma duduwa a tare ba za ka taba masa ba to wannan in ka shiga ka daure wallahi Allah zai baka lada Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya mana gamdakatar in Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta gaba insha Allah ta'ala amma kafin nan ƴan uwa musulmi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a gurguje muna da dubu ɗari hudu da ashirin da tara ɗari biyar da saba'in da biyar a jiya wannan dukiya ta maraya ce muna ƙara jaddadawa sannan da safe yau mutane suka ba da dubu takwas da ɗari biyu da talatin a taimaki marayu yanzu da yamman nan mutane suka tara dubu goma sha uku da ɗari takwas da arba'in suka ce a ba marayu sai zama yanzu a asusun marayu na tafsirin mu ɗinnan na maza muna da naira dubu ɗari kuɗi da hamsin da ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyar wannan mutane ne suka suka tara a taimakawa marayu kuma ina fatan kwamitin marayu ɗin da duk waɗanda suke ma'abota shugabanni sun fara tsare-tsare yadda za a taimaki marayun nan anan gaban ku za a zo a yi babi na transparency da accountability Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mana albarka ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ta'ala ya mana maganin duk abin da ya tafi mu ya shirya mana ya'yan na sannan uwar kungiya ta ƙasa ta aiko da rasidai kamar da muka bayani a jiya akwai na naira ɗari akwai na ɗari biyu akwai na ɗari biyar wannan dukiya da ake tattarawa ana yin aikin addini ne da su alal aƙalla fastin malamai da ƙungiya ke sama da mutum dubu ɗaya hidima ce mai buƙatan kuɗi to kuma al'umman musulmi su ne za su tara wannan kuɗi ta hanyar siyar da wannan rasitin kuma an fito da tsara da rasitin don a samawa kuɗin da security an san adadin rasidi da aka ba kowa kuma in an kayan kaka ka karɓa to kuɗinka an tabbatar da cewa wannan rasidi an siyar da shi kuma dama an rubuta na kaza ne kaga ba naira ɗarin da za ta yi ciwon kai za a yi aikin addini da su insha Allah ta'ala muna fatan mutane su taimaka Allah madaukakin sarki ya taimake mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin oh,